na fara da'awa jama'a gemu bai fito mini ba fuskan nan tawa karkab take ina dan karami da ni don baiwa ce ta Allah amma taimako na samu da ikon Allah Allah ya bani nagartacciyar uwa tun ina dan karami take ce mini malam ita take dafan tawada da zige ta siyo min rubuta tun ban san me nake rubuta ba tana cewa in Allah ya so malami zai zama ita ta ɗauke ni take kai ni wurin malamai a cikin birnin Kano in je in yi karatun fiƙihu da hadisi a wurinsu amma meye laifin albani ya ƙi shiga ƙungiyar izala malaman izala za su ce kaza sai albani ya ce a'a kuma sanda zai ce din nan fa shi bai san sun faɗi sun haka ba shi ya faɗi nashi ne sai a ce to dan me zai faɗi ya saba wa ƙungiya ma'ana duk sanda za ka faɗi magana ko kai ɗan ƙungiya ne sai kai consulting ƙungiyar kenan aikin ja ne kenan to in kuma kai magana ta dace ai bata dace da su ba to shikenan ka saba musu shi shikenan kawai galibin ku yan shekara talatin ashirin da biyar sai kuka tashi ana cewa ai jahili ne bai yi karatu ba jahili ne bai yi karatu ba tsakaninka da Allah a Najeriya mutumin da ya karatu daga kawa'idi a gaban malami daga kawa'idi har zuwa muktasar har zuwa muktasar a fiƙihu ya karatun alkur'ani da warshi. tun ana rubutu a allo har ya sauke ya zauna ya bi ƙur'ani sai da ya haddace shi kakaf sannan aƙalla aƙalla ya karanta littafi aƙalla ya kai ɗari sannan yana da digiri a cikin shari'ar addinin musulunci da masters a cikin lugal arabiya amma wannan jahili ne don bai shiga ƙungiyar ka ba ko kuma dan sanda zai je karatu bai zo ya ce wa kungiya to yau fa zai tafi karatu ba sanda nake tafiya karatu na duk zariya in ba uwata ba sai abokina kwaya ɗaya nake zuwa karatu na har na gama karatu na jami'ar bayero de na yi ba na da kai ni ba dan siyasa ba ne ba sai na zo na ce ai mu muna karatun kaza ai mu muna abin da ne believe da shi shine me wanda duk bai karatu ba komai tsiya bai isa yi ba to sai a ce mutum bai karatu ba amma fa bai karatu ba zai iya karanta bukharin nan ba wasali ba ko walda aka yi wa harufa walda ita ce dai gwara-gwara jama'a amma duk da haka bai karatu ba tsakani da allah jama'a yau shekara ta 28 da samun diploma daga nan bangaren shari'a na kwangwa a biyu amma me yasa shi yana gani na da uniform ina zuwa barewa kwaleji bai san sirrin wannan zuwa barewan da nake bai san yaushe nake lallabawa na towa nan karatu ba saboda su in za su yi karatu sai sun mai da abin siyasa mako biyu yau da ta wuce nake faɗa wa wani a makka na ce saboda irin wannan bakar hasadar ta musulmin arewa yanzu na kai wani matsayi a ilimin bature na zamani da yahudawan da kafiran da arnan ƙasan nan su sun san haka na ce amma musulmin arewa suna nan suna hasada na ce arna ke cin albarka da moriyar karatun da ne sai ga arni ya to tun daga wani gari ya zo ne a koya mai wani package saboda an ce kai ka iya zo ya ladabi a lokacin da kake cewa musulmi ku to ana cewa karyar banza a yaushe aka yi karatun muna nan ɗin wannan wallahi wannan abin asara ce gare mu asara ce gare mu jama'a asara ce amma in ka tambaya kai menene ya maka a'a shi da ya taba yin fatawa ne da ya saba mana daga haka ne sai aka ce ai jahili ne ai ma bai yi karatu ba wallahi tallahi bana asaf mai saba'una haditha ya ce mu wata lacca da yake kiranta du'atun min al-kharij ko du'atul kharij masu da'awa daga wajen saudiya da suka taho aikin hajji a ware wane zai yi lacca akan kaza wane zai yi lacca akan kaza wane zai yi lacca akan kaza ba fa da hausa ba da larabci yawwa da larabci za ka yi asaf bejin ko kalma ɗaya ta hausa haruwan shi sau da haka duk shekara a asaf yana bani dama in yi lacca Ina zo ba abin da ya shafe ni sai na rubuta abin duk da zan faɗi zan awa ɗaya na magana zan faɗi abuna da larabci ashe an gayyato wasu 'yan ɗariƙa daga kano sun zo aikin hajji kuma malamai ne sun yi karatu ɗaya ma phd yake a nan abu a lugal arabiya kuma lecturer ne a wata makaranta ta kumbotso college of education ta sa'adatu rimi da ke kano wanda the same classmate ɗina lecturer ne a wurin shi sun zo nan sun gwamutsu da yan dariƙa su ma irin dai fata wacce a ce jahili ne kawai wani yaro ne bai yi karatu ba kawai abinda su ma suka gamsu kenan ya ce ina wannan lacce sai na surantawa is it the same albani da mutanenmu na ɗariƙa zariya suke cewa bai yi karatu ba kuma yaro ne ko kuwa wani ne da gama lacce ya zo ya same ni muka yi ta magana muka yi ta magana muka daɗe muna magana da larabci sai juya da hausa ya ce wallahi malam mutanenmu. Ya ce ni dan dariƙa ne kuma a Kano nake Ya ce mutanenmu wallahi tallahi na dariƙa a zariya sun cuce mu kullum za su ba mu labarin kana suka dariƙa kuma kai jahili ne kai karatu ba kaza kaza ce to ni na yi mamaki mutumin da zai tsaya a gaban larabawa yana larabci minti arba'in awa ɗaya awa ɗaya da rabi eh shi ba ba larabe ba to ya aka da yi karatu bai iya wannan a ina aka yi wannan su dabaru shine sai na ce mishi kuma ma na zo aikin hajji da babana zan kai ka ka gan shi ba malami bane balle ka ce shi ya shigar da ni daka ko na gada ko na sha a mama to wato duk abin da ya kai mu yau na tirsasu har na faɗi wannan maganar ni ba zafi abin yake min ba inna ma mamakin wannan irin bakar hassada da ta same mu a najeriya muke yi wani ya same ni ya ce yanzu malam kana malamin